الوراء كان يغتسل ويغتسل يوم الفطر abla bin umar ya kasance yakan yi wanka a ranar sallar azumi kabla an yi zuwa ilal musalla gabanin ya tafi masallaci ina fata gane to wannan aiki ne na sahabi yana da cin abin da malamai suke shara da cewa ana kafa dalili a kashi domin baya yin abu haka da rabin kansa da haka da ala kulli halin mutum ya yi wanka lokacin da zai je sallar idi sawa a sallar idi ta sallar azumi ce ko ta sallar babba to ne daga cikin wanka wanda a sunna na biyu al-ghusl lil ihram bil hajj aw lil umrah shine mutum ya wanka saboda yin harama da hajji ko umra da mutum je Mikati Mikati shine da zaka dauki harami da aikin hajji ko harami da umra kamar da ake cewa to kai wanka a wurin sai ka sa harami ka kullu niyya labbaika allahumma labbaika hajjan aw umratan ko hajjan aw umratan to wannan wankan sunna ne lima rawat aisha radhiyallahu anha qalat nafasat asma bint umays asma bint umays ta haifi wato nafasat kenan asma bint umays bi muhammad ibn abi bakr asma bint umays ta haifi muhammad ibn abi bakr ita asma binti umaisin matan abubakar bin siddiq ce radiyallahu anhu to ta haifi ɗansa wanda ake ce da shi muhammad ibn abi bakr bi shajara a wurin itaciya shajaratul ridwan kun gane za a je makka ne an kai wannan shajaratul ridwan sai ta asma ta haifi ɗan da ake kira muhammad ibn abi bakr dan wa aisha kun gane shi to sai ce fa'amara ko aisha ta ce fa'amara ah, fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya abubakar an yi amuraha an tartasila ya muce ta da ta yi ah, wanka wasu hilla kuma ta yi harama da aikin hajji ne ko umra al'ihilal ihlal bil hajji aw al-umra shine mutum daga murya ya yake labbaika allahumma labbaika kun gani to yanzu wannan hadisi abin da ke cikin sa abubuwa ne guda biyu na farko abin da shahi mawdu'in mu na cewa idan za a yi harama da hajji ko umra ana yin wanka a matsayin sunna Da shi sai ce to amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar sai nabi ya umarci abubakar mijin ta kenan an yi amura ha cewa shi mijin ta ya umarce ta ita kuma an tartasila ne na'am sai wanka sai zama wanka kenan saboda harama da hajji ko umra zai zama sunna kenan wato hilla sai ta yi uh, na ihramin nata da da niyyar da ta yi kun gane ko sannan wannan yana nuna mana cewa haihuwar mace ko jinin haila ya fito mata ba shi da tasiri wajen mata mata aikin hajji ko aikin hura ba a cewa mace ita yi haina ihramin ta lalace ko ba za ta yi harama da hajji ko hura ba ko wani abin da ya da ko a ce ta haihu ko haila ta fito mata wannan ba shi da tasiri komai za ta yi kadai abin da abba za ta yi ba shine ba za ta tawafi ga dakin Allah ba ifadi kullu ma yaf'al hajj ghayra Allah tatufi bil bayt hatta tatahuri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara na uku al-ghusl lidukhuli makkah wanka saboda shiga makka yanzu mutum ya yi harama da hajji ko umra ya yi wanka na ihrami a matsayin sunna to yanzu ya dawo ya kawo dab da shiga makka to daidai ne kuma sunna ne ya yi wanka a sasan saboda ne shiga garin makka shi ma wannan sunna ne amma wannan za ka yi shi idan kana da halin yin haka yanzu nan sai ga mutanen ba su yi ɗabbaka wannan ba saboda ba control in bosses ba hannunsu yake ba ka shi ogos daga madina zuwa zuwa makka an zo kashi ai ba ka da wani za ka ta asali ba ko sai ina ake ba yau ya ce alhazabu su ko san daura ina ake sai ya ce musu an shigo maka yawwa amma in kai kana da motan ka ne ko kana da dai cikakken hali kafin ka shigo maka din ka tsaya kai wanka ka shiga maka din wanda zai zama kai sunna <coughs> wannan shi ne ghusl li dukhuli makkah li hadith abdullah ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makka, illa bata bi dhi tuwan Abdullahi bin umar ya kasance baya gabatuwa yazo Makka. fati ya tsaya ya kwana a wani da ake shi shi dhi tuwan dhi tuwan sunan wani wuri ne dab da ka shiga Makka. Abdullahi bin umar idan ta sun daga madina zai shiga Makka zai tsaya wurin ya kwana gurin hatta yusbiha har sai ya waye gari a wurin da safe wa gatasila sai wanka sannan ya fuskanci garin makka sai ce sun mai yadkhulu makkata ran sai shiga garin makka da rana yadhkuru an nabi sallallahu alaihi annahu fa'alahu yana ambata cewa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane suna da masaniya cewa Abdullahi bin Umar yana daga cikin sabon da aka rawaito cewa yana iya kokari ko kace yana kokari shahararre na wajen bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama sawa'an ya fahimci ma'anarsa ko bai fahimci ma'anarsa ba to haka yake yace kuma haka annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan malamai suka ce yin wannan wanka zai zama sunna ne mustahabbiya na hudu gusul man gassala mayyitan wankan wanda ya ma mamaci wanka to kamar ka ce wankan wanda ya magawa wanka namiji ne shi ko mace لحديث hadisi saboda hadisin man ghassala al-mayyita falyaghtasil duk wanda ya mamu shi wanka to shi ya wanka wa kuma ya shi to sai ya ko to wannan duka dai ba wajibi ne ba don haka idan mutum ya ma gawa wanka to falyatasil sai ya wanka shi san karan kansa amma wanda muka ce ba wajibi ne ko wa gawan ya saka cikin kabari ko ɗauke shi ya fitar da shi waje aka yi sallah ko aka saka a mota ko aka sauke a mota to shi ma falle tsawon da yana wala shi ma wanda muka ci duka bisa ga babi ne da sunanci. wanda su ne ire-iren wanka wanda da sunna ina fata gani to sai rufin gusul sharuɗan wanka wanka yana da sharuɗa a lokaci guda kuma yana da farin ko mun sha hudu a munasaba irin wannan cewa akwai mace tsakanin sharaɗi da farilla ko akwai ba mace tsakanin a shartu wal galiban a cikin alamar da shahi al'umur ta'budiyya idan aka ce da kai sharaɗi abu kaza sharaɗi ne ga kaza to sai ka tarar in ka kwantar da hankali ga duwa shi za ka ga cewa baya cikin aikin kan karan kansa ba jikin aikin ake samun sharaɗi ba wani shi ne shari'i shari'i yana kakan same shi wajen aikin ne amma idan aka ce abu kaza farilla ne ga abu to kakan same shi jikin aikin ne cikin aikin nan ne farilla yake yanzu idan muka ce a sallah tana da sharuɗa bisa ga misali to duk abin da aka mata matsayin shar'i na sallah za a gaba jikin sallan yake ba kamar ka ce da ni sutur shi al'aura sharadi ne ga sallah ba wai farilla ne ba kun gani farki sharadi ne ga sallah ba farilla ne ba to duk wannan duk sai ga ba cikin sallah ake yin su ba amma suna wajen sallah ne shigan lokaci sharadi ne ba farilla ne ba <coughs> akwai wasu da suke da suke kirga farilla sallah su ce duhuri wakati suna ji akwai wani rubutu da da yake haka دخول الوقت ودخول الوقت فضله دخول الوقت بعد ما فضل ولا با ne saboda ba cikin sallar yake ba amma kaji an ce abu kaza farilla ne ga sallah misali to zaka tabbata cewa abin yana jikin sallar yake cikin sallar yake yanzu kaga in kace da karatu Fatiha ne ne sharadi ne ko farilla ne to kaga ba wajen sallar yake ba kabbara harama tana cikin ayyukan mi shi ta zama farilla ruku'i sujjada wa haka ba to yanzu a nan wurin sai ce lilgusul shurutun wahiya al-awwal na farko al'islam musulunci yanzu kaga mutum ya zama musulmi cikin wanka yake ba cikin wanka yake ba ina fatan gani yawwa saboda ka sai zama sharti ne ba farilla ne ba idan wa shartu li sihhati al-ibada ce domin wannan sharti ne ga duka inganta wato ga ingancin ibada fala yasifu ya kafir aikin kafin ba ya inganta komai yawansa, sa komai yadda kake gani sa zuzuwa madan mutum yayi aiki a lokacin da ba bashi da aqida ingantacciya to ake sahaba amma sura ne Allah ke A tsari na biyu wujudu ma shuri'a ko ma eh, eh, shuri'a kenan min ajlihi muslim sai ku gyara wujudu ma shuri'a min ajlihi muslim wato samun abinda aka shar'anta wanka saboda shi can da muka karanta abubuwan da suke sa wanka sai muka ce wanka wato eh, sifa wanka kai ko ko in ce ma'anar wanka muka ce wanka shine game jiki da ruwa bisa ga wata sifa wato ayyananniya sai muka ce li sababin shar'i to shi wannan sababu shar'i dole ne a matsayin shar'i shine ya zama shar'i da bi wujudu ma shuri min ajli da ghusl don haka fal ghusl biduni sababin shar'i la yasihu wanka ba tare da dalili na shari'a ba ba shi zakka za ka sau za ka ɗibi ruwa ɗaya kai wankan ka ce kana so ka samu lada ba ba a yi haka ne in kai haka ne ka yi watsa ruwa ka ji sanyi kawai amma yan ka samu dalili na shari'a sai kai wanka saboda wani dalili sai rubuta maka lada juma'a ta zo juma'a sai kai wanka juma'a sai ka samu lada ko ba haka ba yawa mace haila ta yanke mata sai ta ɗebi ruwa ta yi wanka sai a rubuta mata lada amma haka kawai babu wani eh, dalilin shari'a ka watsa ruwa wani kadin ji sanyi kamar da muka faɗa الثالث شرط نوكو الأقل هنكلي فلا يصح ولا تصح العبادة من مجنون ibada ba ta inganta daga mutumin da yake mahaukaci ne saboda ka mutum zama da hankali shar ne daga cikin sharɗan ibada ba ma kawai wanka kaɗai ba to haka fala ta sibul ibadatu min majnunin lima thabata an ali radiyallahu anhu an annabi rufi alƙalamu an salasatin annabi ya ɗauke alƙalami na rubutu daga mutane guda uku jinsi mutane guda uku ba a rubuta musu komai na ayyukan da suka yi lada wa la zunubi anin na'imi mai bacci ba a rubuta mara komai hatta ya sai kai za hatta ya bi ya falka duk surutu da mutum yake cikin bacci wasu suna bacci surutu suke ma amma ba san suna yi ba to in ya faɗi in yace subhanallah ko ce ko ce alhamdulillah ko ce la ilaha illallah za ka ne ina wani aka nena bace. da ba shi a rubuta masa laga tasbihi kazalika idan Allah yake yi a bace ne zagi ko wani wata magana mummuna ba a shi a rubuta masa zunubi wa an istabi hatta yahtalima yaro wanda bai balaga ba ba a rubuta masa komai daga cikin abin da yake rubuta mutum har sai ya yi mafalki bi ma'ana ya balaga a shahid a cikin magana da muke sai cewa alil majnun hatta ya qila an dauki alƙalmin rubutu daga mahaukaci hatta ya qila hatta ya samu hankali ya samu lafiya saboda kamar mutumin da ke mahaukaci ne da surutunsa da ayyukansa dukkanin su ba a rubuta masa komai wato ya sakata an hudda kalif ina fatan gani wanda ne sharuɗa na wanka to farillan wanka fara'izul wusul nan yace fara'izul wusul hiya wannan wakati ne kamar haka alawal na farko an-niyyatu niyya niyya لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نية بشر amma بقى أما بيكيشي فريلاش daga cikin farillan dukkan ma'ayyuka na ibada shi saboda wanda sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka wato suna inganta ne ana samun ladan su ne bin niyyati da niyyoyi shine na mal'amal bin niyyati wanda mali kulli mri'in kuma ya tabbata ne ga kowane mutum ma nawa abin da niyya kun gane ko karka ce wa inna mali kulli mri'in ma nawa kowane mutum da abin da niyya la wa inna mali kulli mri'in kuma ya tabbata ga kowane mutum ma nawa abin da niyya bi ma'ana kowane mutum abin da ya sa shi ya tabbata gare shi saboda ka wanda niyyar kwarai niyyar kwarai ta tabbata gare shi wanda aka san wannan shi ma shi ya tabbata gare shi Allah ke kun gane ko saboda ka sai niyya ta zama farilla ce a cikin dukkan ayyukan ibada da musulmi kan yi الثاني الذي تعميم سائر الجسد بالماء مع الدلك تعميم سائر الجسد جمع دكا الجسد بالماء إذا dalki tare da ni shi da دجاوة to da shi ma farilla ne saboda cikin aikin wankan ke kun lura shi ya gami jikinsa da ruwa ya cuccuɗa to mun ce ma addalki saboda wanda shi ya fi shahara a gurin malamai kuma sukan ce kamar wanda shi yake fassara maka wanka bisa ga ga sura mashahuriya bi ma'ana yanzu kada ɗauko ruwa nan kan zuba makafan mutum ba a ce a wanke kawai sai da ce ni a ce a zuba masa ruwa amma idan na ɗauko ruwa na zuba na yi haka sai a ci kami a sai a ci wanki to saboda ka ta'amimu musali jasiri bil ma'i ma'a jirki sai zama shine al-ghusl kun gane wa in kana tabbas akwai riwaya sahiha ta gwada cewa idan mutum ya tsunduma cikin ruwa ina fatan gani duka ko ina jikinsa ruwa ya shiga sannan kurkur bakinsa ya shaƙa cewa wankan ya ne da sifa ta ijza ya yi gaskiya yawa amma dai wannan ita ce sifa ta kamal ka zuba ruwan ka tuda ya ila akhiri ka bi kuma sifa da aka faɗa tiryar tiryar sun farko a kashi. a talisu na uku ta khalilu shi'ari tsatsahimi gashi kun gane ko tsatsahe gashi suna mata tsatsahe gashi ne saboda abin da tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka gaskiya a wankan sa sallallahu alaihi wa alihi kuma wanda shi yake sa ruwan ya game jiki don mun ce game jiki da ruwan dole ne farilla ne to idan baka tsotsa gashin ba musamman mutane da suke da gashi da kamar ƴaƴa mata da wasu waɗanda suke ba bakakin mutane ba maza kenan to sai ka tarar cewa eh, in zuba ruwan kawai za yi sai zama ruwi bai bai jike ba amma in ka zuba ruwa ka ka cuɗa ya ka zalika ka tsotsa gashin to sai zama an samu ta'min musa'ir jasad bil ma' تتشي ودليل هذين الفرضين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها دليل وأن فلون مرادسين من ذلك حديث عائشة الله شهد يتعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسل شيء إذا اغتسل من الجنبة إن يوم كان جنبا بدأ يكنفارا وتنزع فالسفر يد النبي وكان صلى الله عليه وآله وسلم سنقوم سي يدما واتو آه شتشت أول يبين شكي دكما تسفه gashi yakan fara fa gasala ilayhi sai ya wanke gini hannayensa guda biyu wannan shine awwal amr fa gasala ilayhi sai ya wanke hannayensa guda biyu thumma yatawadda sannan sai alwala kama ya tawadda lis-sala kamar da yake alwala alwala sa ta sallah akwai riwaya ta zo wadda ba ba zo da wannan lafazi ba cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke hannayensa guda biyu to sai ya wanke gaba gare shi wato bai a sai ya tsarki wannan kuma tabi'iyan haka yake gaskiya za ka fara wanka sai ka wanke gaba gare ka la'alla kana bukatan ka yi fitsari ko wani abin da ya kama da haka to daga nan sannan sai ya alwala sallallahu alaihi wasallam kama ya tawadda li sala kamar yadda yake alwala ta sallah wannan alwala idan yake alwala ta sallah karka ce min dole ta zama marata marata yawa wasu malamai sukan ce wai ta zama marata marata ba lalle ba gaskiya <clears throat> kama ya tawadda ulis sala idan alulaka ta salla kakan yi ta marrata marrata kuma kakan yi ta marrata ni marrata ni kakan yi ta salata marrata shi ma haka ne idan alulaka salla ce ba ta mafi ta salla sun mai dukkan a fil ma sai annabi shigar da ya sa wato hannaye suke na cikin ruwa wa yukhallilu biha usul sha'rihi sai tsatsafe gashin kan shi da wannan to kaga inda ta takhlilu sha'ri ya fito ko sun mai subbu ala ra'si thalatha gharafatin bi yadayhi sai zuba ruwa akan kansa salasa garafatin wato zuba wasu uku bai dahi da hannayensa guda biyu kwasa ya zuba ya kwasa zuwa har uku sun ma yufidu ala jildihi kullihi sannan sai ya ruwan ya zuba su akan dukkan jikinsa wato dukkan eh, ya sunan shi jildihi fatan jikinsa kullihi dukkaninsa wato dukkan jikinsa ne sai gami shi da ruwa sallallahu alaihi wa sallama amma eh, kamar da muka faɗa sifofin suna da yawa riwayoyi muke son ce da aka rawaito sifa wanka annabi alaihi salatu salamu suna da yawa akwai riwaya da aka samu wanda ba wannan lafazi ba cewa ne wanke kansa din nan to sai wanke bangaren jikinsa na dama sai ya wanke bangaren jikinsa na ni na hagu sannan sai zuwa ruwa ga jikinsa ko ina da ko ina sallallahu alaihi wa sallama to wannan dai sune abubuwa guda uku da aka kirga a matsayin farin lolin wanka sai sun sunnonin wanka suna da ghusli ya ce wasu da guslihiya sunan wanka su ne kamar haka al'awwal na farko da kafai ne awwala wanke hannaye guda biyu da farko kamar da kuma faɗi yanzu idan ka zo zaka yi wanka sai ka fara wanke hannayenka guda biyu da farko kafin duk ka shiga cikin wasu ayyukan tsani na biyu gasar ma bil farji min al'aza ba da zalika mutum ya wanke duk abin da ke gaba gare shi da al'aurarsa ma bil farji abin da ke ga farjin mutum wato gaba gare shi al'aurarsa kenan min al'aza na kazanta da zalika bayan wannan bayan ka wanke hannuwanka abin da zai baya sai ka wanke gaba gare ka wato kai tsarki ka tsaftace duk abin da kake gani na kazanta tattare da kai misali suna uku alwudu ka wudu isala yin alwala kama alwala sallah shi ma wannan sunna ne arrabi'u na hudu at-tayammunu damuntawa damuntawa to nan muna nuna duk abin ka wanke a bangaren jikinka wanda ya shafi guda biyu to sai ka fara da bangaren dama kafin bangaren mi hagu shine at-tayammunu ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت دليل ذلك وإن شين حديث عائشة الله ta كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكي عليه الصلاة والسلام يكفر شيء إذا اغتسل من الجنابة in zai wankan janaba ghasala yadayhi yakan wanke hannayensa guda biyu da farko ya subbul ina'a ala yadihi yumna yakan zuba abin wankan ya karkato da shi ya zuba shi akan hannunsa da ni na dama wato ba tsunduma hannunsa zai da karon farko ba karkato ina zai ya kenan sai karkato shi ya zuba shi a ala yadihi yumna kan hannunsa na dama fa yaghsilu jahu sai wanki al'auransa sun mai ba'u tuwadda'u a hulis sala sai alwala irin alwalarsa ta sallah sun mai ya dai fil ina daga nan sai ya shigar da hannayensa cikin abin wankan bokiti ne ko roba ko kwano ne fa yukhallilu sha'arahu sai tsatsa gashin sa kamar da muka wada a baya ko Idan dan saka ruwa a kansa sai ya tsatsaye ruwan ya tsatsaye gashinsa hatta izara annahu kad asaba albasharata har sai ya ga cewa lalle ruwan sun samu duk fatan jikinsa wato a kansa kenan wajen tsatsaye gashin zai tsatsaye ruwa yana sa ruwa a hankali hankali hatta ra'a har sai ya ga annahu kad asaba albasharata ruwan ya samu fatan kansa daga nan afraga ala ra'ati salasa sai kwashi ruwan ya zuba akan kansa sau uku fa idza fadala fadlatan idan sauran suka rage sabbaha alaihi sai zuba ruwan a jikinsa shi kenan gaba ɗaya ga ko ina sallallahu alaihi wa sallama wannan ɗaya daga cikin wasu lafazza kenan suka shafi sifar wankan annabi alaihi salatu wassalam abin nufi cikin wannan hadisin an ambaci wankin hannuwa da farko an ambaci wanke al'aura sannan an ambaci alwala irin alwalar sallah ko wannan shi ne at-tayammum kuma ya tabbata cikin hadisi wata riwaya cewa yakan fara wanke bangaren da kai bangaren hagu in baka ga wannan ba kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yujibu tayammunuhu yawa wa fi tanawulihi wa fi tarjulihi wa fi tahuri wa fi sha'ni kulli saboda ka zai sa takallin mansa idan zai shace kansa kun gane ko yawa idan zai mai tsarki alwala ne ko wanka duk yana sha'awar ya fara bangaren dama sallallahu alaihi wasallam tace duk labarin annabi ma yakan so ya fara da ramani alaihi salatu wasallam kafin ya aiwatar da abin da yake gefen hagu to da shi ne dalilin at-tayammum sai akamul junubi alladhi ma an ma'an aw mari ba. hukumce hukumcen mai janaba alladhi lam yajid ma'an wanda bai samu ruwan da zai wanka da su ba aw kana maridan ko zama ba shi da ni lafiya mai janaba al-asl shine ɗebi ruwa yayi bi wanka to idan bai samu ruwa yanzu yi auka da mari da ko zama akwai ruwa amma shi ba shi da lafiya sai da ba zai iya ɗiban ruwa ya amfani da su wurin wanka ba saboda ɗabi'ar rashin lafiyarsa to sai ce juzul junubi ya halatta ga majaraba idan lam yajid al a in bai samu ruwa ba au hafa dararan bi ma ko yi tsoron wato cutuwa da yin amfani da ruwa ya halatta gare shi a wannan lokaci babu ruwa ko ga ruwa amma hafa dararan bi ma yana jin tsoron ya cutu ta hanyar yin amfani da ruwan to ya halitta an ya taimama wa salli wa salli yake ko ya taimama sai ya salla ya aka yi wannan abu zama halatta ta ce li qaulihi ta'ala saboda hada Allah madaukakin sarki da ce wa in kuntum marba in kun kasance marasa lafiya au ala ko kuna kan halin tafiya au ja'a ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗaya daga cikin ku zo daga wurin kewayawa au lamastumun nisa'a ko kuka shafi mata falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba fata yammamu sai ku ce ma ga sa'idan tayyiban wuri mai tsafta mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku shafi huskokin ku wurin taimaman wa aydikum ko wa aydikum ko wa aydikum da hannaye ku kenan minhu wato daga wannan wurin da kuka dafa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah baya nufin ya saka kunci tattare da ku ko ya saka muku kunci walakin yuridu amma Allah yana nufin li yutahhirakum ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaykum kadalika Allah yana nufin ya cika ni'mar sa gare ku la'allakum tashkurun amma ne ku za ku wa ni'mar Allah saboda ka wannan ayata ta shar'anta cewa ashe mutum idan yana kan halin tafiya ko yana cikin wani yanayi da ya babu ruwa ko wai kasance marid ne ina fatan gani a daidai lokacin da kuma ga janaba ta same shi to ya halatta gare shi ya taimama fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ko saboda ka Allah baya nufin tsanani gare ku amma yana nufin tsarkake ku ne saboda ka ba a cewa ko a mutu ko a yi rai sai kai wanka la shi Allah ma ja'ala alaykum fi din min haraj yuridu lahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to dai duk wannan bai hito sarari ba ga hadisi baro baro sai ce wa an jabirin radiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun jabir yake ba labarin yace wata tafiya ta kama suka fita sai wani mutum daga cikin sahaba annabi dutse ya far masa shine fa asaba rajulan minna hajarun sai dutse ya fado ya faru ya farma wani mutum daga cikin mu fa shajjahu fi ra'si sai fasa masa kai masa rusi fa shajjahu fi ra'si ya masa rusi akan sa kansa ya fashi to yanzu gashi da rauni a kansa sai kwanta ya bashi sun mahtalama sai mafalki ya mafalki mani ya bata masu tura kuma gashi da rutsi aka yanzu ya mafalki ka kenan tasawur din ne dole yi yayi wanka yawa to da yake shi ne tasawur din fa sa'ala ashaba sai tambayi abokansa na kusa da shi yace hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi yace ko zai yi kusa sama mini wani sauki ga taimama ko ga yanayin da nake ciki kaina da rauni irin wannan amma hulki ne yanzu da na bani kirita yanzu a inda a da kuka sani na karatu na ilimin ku zai iya yin taimama faqalu sai su mutane na suka ce da shi ma na jido laka rukhsatan fi wa anta taqdiru ala Allah A ina ai ba wani saukin zamu iya samu ka a ilmanci wa anta taqdiru ala Allah alhali kana iya taɓa ga kada ranka kuma in kana isa ruwa ai ba wani ba wata fasawa yanzu dole kai wanka to shi ko mutumin da kajin imanin safan ka ta sala sai wanka da ya iya kai sa abin ne ya san ga yadda Allah ya sharanta shi amma yana da uzuri ya tambayi wanda ke tsabani ahlul zikir ne suka ce babu wani sauki ce to ke da bari wanka tunda haka Allah ya sharanta fanga ta sala sai wanka fa mata nan take sai mutu ci ga garin kuna falamma kadimna jabir yake cewa sannan muka dawo ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi alaihi salatu wasallam ukhbira bi zalika zaka bai wa annabi wannan labari aka ce gashi gashi da muka je wani daga cikin sabanka dutse ya hado masa gashi gashi ya samu da jaraba ta kama ta hanyar mafalci ya tambaya wasu makusantansa cewa ko za su iya samun masa fatawa da sauki a ilmance zai mama suka ce dole sai wanka ya wanka da ƙarshe sai mutu kun gani da aka bai wa annabi labari faqala sai annabi ya ce qataluhu sun kashe shi ki qatalahumullahu Allah kashe su kun gani wannan malamai suka ce ba addu'a ce mummuna annabi musu ba amma wannan usnubi ne kawai na na magana akan yi akan faɗi haka kun gani in mutum kuskure sai ka ga masa irin wannan amma ba du'a ne alaihi ba da waƙi din abinda ma na kalmar ko ibara take gwada ba do in mutum kuskure sai ka ce bishi sakilat ka ummuka kuma ai to ya mutu ne ma wajen sanar shi suka su kuka shi da gansa kun gani yawwa ko ba haushe in kai wani kusa sai ce ka mutu walla. har da rantsuwa ki kara ci ka mutu har da wallahi ka mutu walla. kuma ga kan tsayar ka to shi ne ce musu katalu su kashe shi katalahumullah sai ce ala sa'adu islam ya alamu ci a ah, to su wayannan kan da aka yi musu fatawa me yasa ba su tambaya ba ina ma da su yi tambaya in zulamin alamu a yadda ba sani ba ko an tambayi ku hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi ba ku sani ba ku ce to wallahi mun sani ba sahabban nan suna da ce a ƙara gaba tambaya ga wasu group can yace fa inna ma shifa shifa'ul yusal abinda an maganin jahilci shine tambaya al'i shine aljahala rashin sani abinda an maganin shine as-su'al tambaya an tambaye ka baka sani ka ce wallahu alam ga wasu sahabbai ta aliya tambayi su amma kai kawai baka sani baka ce kuma matsala haka take ko da kamata su ce mishi to tsakani da Allah mu da iya sani mu ba mai haka ba amma tun da suna da yawa a tambayar su amma kawai suka ce su ba wani sauki ma na jizu laka ruksatan wa anta taqdiru alal ba sai annabi ya ce ah, ala sa'alu iz lam ya'lamu fa inma shifa'u li su'al ta ce inda ma kana ya kafihi an ya tayammama wani shine mahallin shafi cikin hadisin cewa inda ma kana ya kafihi kawai ya ishe shi wannan bawan Allah an ya tayammama ya tayammama kawai kina wani shi ko da in mutum ya samu darura ko ka ce ta rashin ruwa ce ko ta rashin lafiya ta da in yi amfani da ruwa zai samu matsala to ya ishe shi ya tayammama da janaban sai sallar shi kenan wani shine abin da ke cikin wannan ina fatan gani da wani hadisin وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة كنا مفلكي أتكم وندري ميسني في غزوة ذات السلاسل حياك ذات السلاسل sanan yaƙi ne wasu kan tafi da sun sashi kun gani ko abu da asu yana daga cikin jagororin da suka halarci wannan to dai sai mafalki a wannan dare mai sanyi ya ce fa ashkaftu sai na ji tsoron in igtasaltu an ahlaka kun gani ko ko an ahlika kenan ko sai tsoron in ne wanka in halaka kun gani ko fa shaqsu sai ni tsoron in igtasaltu an ahlika cewa in ne wanka zan hallaka? yanayin akwai sanyi sosai wato akwai wasu yankuna gefen da wasu kasashen da duniya kamar da yan da suka fita waje suka sani sanyin ba inda na Najeriya bane gaskiya sanyi ya kai ina tabbatar maka in kai ruwanka wallahi kana yan suwa ko ka kwanta rashin lafiya da kwaduka to sai ji tsoron iya wanka ya halaka sai ce saboda aka fata yammamtu kawai sai ni taimama da janabar sai ni kiran sai taimama sun masallaitu bi ashabi as-subha ki sai na yi ma mutane na sallah asuba shi ne jagora shi zai limanci saboda ka sai ce mama da janaban sai fito ya jagoranci sallah kun gane shi ne su masallatu da ashabi subha fa zakaru su kuma suna kallo sun san abin da ke faruwa sai suka shirin su da ka ba ta ce ba amurya aka kai haka amma <laughs> sai suka shiru da aka dawo gida fa zakaru zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka suka ce a ah, annabi kana da labarin abin da faru kai muka ji fa amru a matsayin shi ne jagoran mu wata asuba da janaba yi ta muna kallon shi da janaba shi amma ya sai ba ya bada da sallah fa qala sai annabi alaihi salatu wasallam ya kalwuri shi amru yace ya amru ya kai amru sallaita bi ashabika wa anta junubun a haka ne ka sallaci a asuba ka jagoranci ta wa mutanen ka alhalin kana janaba ba kai wanka ba haka aka yi ya ce fa akhbartuhu billazi mana'ani min al-igtisali sai na baiwa annabi labarin abin da ya hana ni wanka cewa sanyi ake ni tsoron in ni wanka fa akwai yin halaka wa qultu sai ni ce inni sami'tu Allah yaqulu naji Allah tabaaraka wa ta'ala yana fada cikin littafinsa yana cewa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku kashi gawo kan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance mai rahama gare ku don haka fa tayammamtu sai ni tayammama summa sallaitu li sallah wannan shine dalili na fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa lam yaqul shay'a sai annabi da ya bace kala kaga wannan shi goda abin da amru yayi ne ne daidai wani shi tabbatar da cewa irin wannan zarura ko a gida ne ko a tafiya ya halitta mutum ya yi abin da zai samu mata da sauki da mafita ga rayuwarsa to shi ne hukunce hukunce mai jaraba wanda bai samu ruwa ba ko kuma rashin lafiya kama shi haka matsala take ga mai haila ko mai jinin biki akamul haidu wal nifas hukunce hukuncen haila da nifas ne mazu'i na gaba ko sai ce alhaidu huwa haila ne. دم يخرج شهريا من قبل من تحمل عادة من غير علة شي ولي جنيني دم يخرج شهريا جنيني wanda ke fita wata wata wato wannan ta'arifin yayi shi da itibarin wato mahi yawan abin da ke faro gaba amma zaka iya samun khilafu galika lakin ba diyawa ba kenan yawa mata sukan yi al'ada zai fi shahri marra shi yasa ce ya kharuju shahariyan kan fita ne min qubuli daga gaban wato daga farjin man tahmilu adatan matar da take iya yin ciki bisa ga al'ada man tahmilu adatan wacce take yin ciki ga al'ada bi ma'ana wacce take lalle namiji na saduwa da ita tana iya daukar mi ciki to ita ce jini in ya fito mata a ta sai a ce mata sunan shi ne haila don haka matar da take aslan ta yi shekara 60 ko abin da ya fi haka to idan jini ya so wata ga hujjar sai zuwa sunan tahila don don aslan ba ta bi na'am ba ta ci sannan matar da yayyar da suke yan shekarun ta kasa kasa ba ta kai shekara tara ba yayyar da za mu kaddara mata balaga ba in ka jini a hujjar sakar ka shahalaci saboda ba ta bi na'am ba ta ci. ba ta kai matsayin ta ciki ba ita kuma shekarar sun zuwa sama ta wuce mi ta wuce shi alaji to shi ta ce man ta hamilu adatan sannan ya ce adatan ne saboda akwai tsakatsakan tsakan mata kun gani wanda suke su kuma shekarun su suka su yi haila kuma su wuce su su yi haila din ba amma ba su ciki ba su ciki saboda wasu dalilai yawa to to to man tahmil wa yana gwada cewa kenan irin matar da ka ganta da irin wayannan shekarun aka saka shekaru nake nufi kaga ba ta haila ita ko to ita kuma ɗabi'a ta koda namiji ya take ta da za ce ci yawa saboda tana da wasu eh, laruri a tare da ita wata matsala ta rashin lafiya a tare da ita to sanar jini yakan fito ne min gairi illatin ba tare da wata cuta ba ba ciwo ba ne ba rashin lafiya ba haka Allah ya tanadi fitowar wannan jini ba ciwo bane ba rashin lafiya bane ba kuma bane haka daya da yake to wannan shine ta'rifin haila damun ya kharuju shahriyan yaqumu liman tahmilu 'adatan min ghairi illatin to sai ce walam yati nassun sarihun fa sahihun fi shar li tahdid aqallihi aw aktharihi ce babu wani nassi da ya zo ingantacce cikin shari'a li tahdid aqallihi wajen haddade mafi karancin sa au aksari ko mai yawan wani masa kun gani ko wato bi ma'ana babu wani nasti la a alqur'ani wala a hadisi wala a zancin sahabbai mai gwada cewa haila mafi karancinta shine misali awa biyu ko awa uku ko miti goma sha biyar ko ku gani ba kamar yadda babu wani nasti da ya tabbata sahihi mai gwada cewa haila yawancin ta kwana goma sha biyar ne ko kwana goma sha biyu ne ko kwana tara ne kamar da wasu malamai suke suke ambata ba nasi akan wannan kun gani duka wa'annan ishtihadat ne na malamai da haka malamai suka tabbatar da cewa ta huska karanci ko fatan wahida ne sunan su haila wato kawai ya fito so ɗaya shi ke nan yake shi ke nan ma dama yana ɗauke da siffar da annabi ya faɗi ita ce siffar jinin haila sunan shi haila wato ma da ba sai awa uku ko kwana biyu ko kwana biyar ba kamar yadda in ya fito ga jikin ya mace ya ɗauki lokaci bai yanke ba ko ya wuce kwana tara haila ne ko ya wuce kwana goma sha biyu haila ne ko ya wuce kwana goma sha biyar ma haila ne ba ka ce ya wuce kwana goma sha biyar kai sai ban kala ma dama jinin yana ɗauke da irin sifofin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam zamu ne ishara zuwa gare su nan gaba to wannan shine walam yati nafsun sahihun fi shar'i li tadidi aqalliha wa kasarihi wa inma yurja'u fihi ila al-urf yati abin abin sani kawai yurja'u fihi ila al-urf akan koma ne da da matsalolin da suka shafi haila wa ya mace ila al zuwa ga al'ada yawa urf shi yake hukumta a gane cewa hailar da yadda yake koga kwanukan sa koga za'in akari sannan tattare da la'akari da muka ce a dubi siffar jinin hailar jini da ke fitowa yawa jini yana da siffa da annabi ya faɗa to ma dama wannan siffar da annabi ya da ya aikace jinin da ke fitowa yake fitowa ya mace shine wannan siffa ya suke tattare da shi to muka ce ko kwanan nawa ne hailar amma nifasu amma shi jinin biki wa huwa damun alkhariju akibal wulada ghaliban ki shi jinin da yake shine jinin da fitowa akibal wulada bayan haihuwa ghaliban bisa ga ya sunan shi bisa galibi to bisa ga galibi shi ya sunansa nifasi yakan fito ne bayan mace ta haihu to amma sai ce au qablaha kazalika yana iya ya fito ga ɗaya mace gabanin ta haihu bi mai ne au talatin da kwatankwacin kwana biyu ko kwana uku jinin nifasi yana fitowa ga 'ya mace kafin ta haihu da kwana biyu ko kwana uku dan bai faɗo ba yawwa to duk dai sunansa nifasi sai ce arba'u arba'una yawman shi nifasi yau cinsa wato ce tsawon nan kenan ne kwana arba'in. ya Allah daga nan mata suka samu Hausawa sai ce wancan ta yi arba'in to amma wanda ana aksar aksaruhu ne ba aqalluhu ba me yasa muka ce aksaruhu 40 yawman li hadisi lil hadisi al marwi an ummi salma qala wa to qalat ke ne kamata ku kiyaye wannan qalat ke ba qala ba kun gane ko lil hadisi al marwi an ummi salma qalat tace kanat an nufasa majlimi ta kasance ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama taq'udu a zamanin maki alaihi salatu wasallam takan zauna ba'da nifasiha bayan haihuwanta arba'in na yawon tsawon kwana arba'in au arba'in na lailatan ko tsawon dare arba'in wannan shi ne wato kenan aksaru ayyamin nifas gani ko amma akalluhu zai ya dauki har gabanin haka yawa amma dai ko da ya ci gaba da fitowa to gayarsa shi ne kwana nawa arba'in wanda shine mafhumin abin da ke zo ya zo cikin wannan hadisi na ita ummu salma radiyallahu anha wannan muka ce la'alla wallahu alam shi saboda hausawa sun sun gaji addini tun ga su shehu usman da sauransu sai ya zama ana cewa wanci ta yi arba'in wanci ta yi arba'in ba wanda bayan nufin cewa mace in ta haihu sai ta zama ba ta sallah ba ta azumi sai ta kai kwana arba'in la wanda muna cewa ko da bai yanke ba gayyar ta kenan wani shine matukansa abin da bayan haka in ya ci gaba da kwararwa sai dai a nema bi yawwa akwai wata riwaya da wasu malamin fiƙi suke mata suka suna shafa na aksar aksaruhu 60 na yau to shi wannan malamai suka ce babu wani nasi akan haka ma shi wannan na Musulma salma ga an samu nasi da aka sai ce zaratil bar'atul haida in mace ta ga haila fa innaha tantaziru kawai za ta jira ne hatta tara tuhura har sai ta ga tsarki walau da ma haddamu ayyama ko jinin ya shuɗe ya ci gaba da zarce masa ayyama tsawon kwanuka ko kwana nawa jinin hailan ya kai to hailan ne da ya su subuti dalilin yuhaddidu ayyamal haili shi saboda babu dalilin da ya iyakance kwanukan haila da cewa sha biyar ne ko sha biyu ko tara wallahu ta'ala ya kulu Allah fi sarki kuma yana cewa wa daka anil mahiri suna tambayan ka game da mas'alar haida kul huwa za ka ce da su shi ka zan ne fa atazilun nisaa ku nisanci mata fil mahida lokacin haila wala taqrabuhunna kar ku sace su ta tahunna har sun yi tsarki bi ma'ana sai haila ta bi ta yanki wai da taharna idan suka yi wanka bayan ka tsoji na hailan fatuhunna to ku zo masu ku kwanta da su min haisu amarakumullah ta inda Allah umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarki da zuka kashin wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya faɗi cewa in mace tana haila ba a kusanta ta ba a kaza ba a kaza sai ta yi tsarki amma bai haddace kwanuka ba don haka sai ce izan kenan wa ya tuttuhur. ganin tsarki hiya akhirul hayl shine kashin haila don cewa ya fa idza tatahharna ko kuma hatta ya tahurna har sai sun yi sai sun tsarki ma'ana sai haila ta yanki don haka fa ya tuttuhur. ganin tsarki ya mace ta fahimci cewa haila ta katse mata akwai haila shi ne ƙarshen haila a ayyaman ma'dudatan walaysa ayyaman ma'dudatan ba wasu kwanuka ayyadin ba na ayyaman ne ba miman ba ko ayyamiman ne ko ya sashi ku kiyaye don Allah walaysa ayyaman ma'dudatan ayyaman ne mimun tsere ba ba ba su kwanuka ne lisafaffu ba da Allah gani a abin da kaji yawon saboda ka da zarar mace ta fara haila kawai sai ta jira ne ina fatan gani sai jinin ya kati da ka'idar da muka faɗi a ɗazu la'alla za mu cimma ka'idar nan gaba shine cewa jinin ko kwana nawa yana fita abin za ta kawo luwa da shi shine ne inda jinin nan ta gan shi yana da duhu kamar yadda aka san jinin haila kuma ta gan shi ta ji shi da wannan kasni kasnin kamar yadda ya tabbata kuma ta gan shi yana da kauri kauri to haila ne ko ya yi kwana goma sha bakwai sai ta jira zai yake kan ba ba wata damuwa zai yake to shine ma na hatta ya da kun gane ko to kuma shi tsarkin shi kuma ana gane shi ne ta hanyar ababe guda biyu in ta lura hailar ta daina ganin ta to wasu mata idan hailar ta daina fita a jikinsu kawai sai su ga wasu ruwa sun zo musu wanda muke ci musu alƙasatul bai ba to yanzu da ta ga wannan kasar ba shi ke da ta yi tsarki ba wata matsala sai ta yi ta wanka kan kun gane ko to wasu kuma ba za su ga alƙasar tulbaida ɗin ba haili za su neme ta ne kawai sai su rasa ta yawa wata su kuma irin wannan abin zai tantance musu tsarki tsarkin ne aka ce sai su yi amfani da auduga ko wani kyalle mai tsafta su sa gaban su a lokacin suka fitar da kyallen babu alamar jini ta da shi kawai sai su yi wanka shi kuma da shi muke ganin shi suna aljufuf su ne alamomin sarki iyakar ta nan ko kwanan nawa ne kar damu kawai jinin zai yanki amma da zaran jinin ta ga ya kwanuka bai yanke ba ta fara tantaman cewa anya ko wannan hailashi to muka ce abin za ta yi awalu shi shine ta duba launin jinin da wannan sifofi da muka wada duhun shi kauri kaurinsa da ƙarfinsa da ta ga ya sauya to yanzu ke na bahilin yanzu ya zama mi ya zama istihada sai da yawon kawai jini su kyale shi sai a nemi magani to wannan shine wallahu ta'ala ala na wani yanzu eh to yanzu za mu takaita nan sai mu je sallah dan wasan sai muna haƙuri, idan muka je sallah to za mu dawo sai mu jalsa guda sauri sauri don na karatun akwai sauran shaka kun gane sai mu jarsa guda sai a sallama mutane su zuwa gida su samu abin da suka ci eh, Allah ce baka assalamu